yau yanzu muna tare da mai girma gwamnan jihar borno honorable kashin shatima ranka daɗe yanzu yi bayani game da waɗannan ɗalibai mata da aka sace a garin chibok jiya ko za ka yi mana ɗan cikakken bayani cikin harshen hausa ranka daɗe alhamdulillah an samu 'yan mata guda goma yau kuma a lokacin da ana tafe da su su guda hudu sun sauka a mota motocin an samu guda goma sha hudu kenan a takaice kuma mun bude rajista makarantar an ce iyaye su zo su yi rajistan 'ya'yansu da ba su gansu ba a yanzu dai an samu iyaye hamsin da suka zo suka yi rajista a makarantar iyaye na zuwa don na yi magana da principal din da shi hakimin garin chibok a mintuna talatin da suka wuce a lokacin da guda goma an samu wani lawani ya samo su ya kawo su cikin garin chibok kuma insha Allah kowane awa wa zan neme su in san me ake kafin nima insha Allah da yau nake so na tafi a bayu ba amma insha Allah nima za mu je garin Chibok din mu ga yaya za mu yi. Kun kaɗai kama wani kokari da kuke yi na ganin cewa lalle an gano waɗannan sauran yaran da suke hannun waɗannan mutane suka sace su. Ka san bai cancanta in ba da bayanin abubuwan da ake yi ba. amma bugu da kari mun ce duk wayanda za su taimaka mana a samu yaran nan za mu ba su miliyan hamsin amma ana gwagwarmaya ana kokori. amma bai cancanta abin da jami'an tsaro suke yi in fita in bayyana a filin jama'a cewa ga abin da ake amma dole a yabe su yanzu haka da muke magana suna kokarin su a can jejin sambisa so mu dai za mu ce muna godiya kuma muna godiya ga jama'an borno idan ta mu da addu'a babban abin shine a samu yaran nan cikin ko koshin lafiya ba yi musu wani lalata ba shine abin da ke damu ba cutar da su ba shine abin da ke eh, zukatanmu ganin cewa ranka har guda goma an samu sun dawo sun fita daga hannun guda goma sha hudu kenan ko eh. to ranka da kamar waɗanda suka samu suka kubuta daga wajen hannun waɗannan mutane da suka sace su kamar sun yi wani bayanin irin ababen da suka shiga irin halin da suka shiga a wannan lokaci <sighs> abin da ake ciki dai an sa su su dafa abinci don ana kan neman su kaga bai cancanta in ce gashi abin da ake ciki ba amma dai muna kiran su su sako yaran nan don ba wani laifin da suka yi yara ne kankana na kuma babu wani addini da ta ce ku zo ku saci yaran mutane ku je ku yi musu fyaɗe babu wani addini amma jahilci zai baka yin cikai amma islam da bata bayar ba ko christianity bata bayar amma jahilci za ka yi aka abin da ka ga dama in kai jahili ne